Gurin da aka sa gaba a wannan taro shine bankaɗo dukkan matsalolin da ke gurɓata zaman lafiyar al'umma da kuma ci gaba a kan iyakokin ƙasashen. Albushira Isidiwalt, 'yar majalisar dokoki ce daga yankin Bankilare. Kasancewar zaman lafiya yana da matukar mahimmanci ga ci gaba mai ɗorewa na al'umma. Don haka ya kamata mu matsa ƙaimi wajen rigakafi da kuma kula da abkuwar rigingimu ballantana da yake muna cikin matsalolin tsaro na iyakoki. Ya kamata mu girka ƙungiyoyi domin inganta rayuwar al'ummar mu. Bayan sun tattauna sosai, mahalarta taron sun gano matsaloli da sauran abubuwan da ke kawo tarnaki ga kwanciyar hankali da kuma kuma ci gaba a kan iyakokin kasashen. Magajin garin karamar hukumar Kokoru na da ƙarin bayani. Duka matsalolin da ke adabar mu bai wuce talauci ba da rashin aiki ne Abin da yake saka matasa shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Matasa ga suna a warwatse. Ya kamata a haɗa su a basu horo da kuma jagoranci. daga bisani an yi nasarar samun mafita yoda yasin shine gwamnan jihar sahel dori na kasar burkina faso mu yi ta yadda zai sanya iyakokin kasashenmu su kasance wurare ne na zama lafiya da kuma tsaro idan ba haka ba duka wani ci gaba da za a girka banza ne ko ya kasance a burkina mali ko nijar duka lamarin ɗaya ne yankuna ne da magabata suke sakaci wajen bukatocin al'umma don haka muka cewa burkina Faso wannan lamari ba kawai na jibya sojoji ne idan ba a samar matasa ayyukan yi ba to abin yana iya dawowa. Amma idan ana son samarwa matasa da mata ayyukan yi to dole sai an samar da tsaro.